Got

duka kowa ba da kowa ba da a'a dano ya ya ce kwarai sai na zo wajen malam na na ce malam na ta malam ya ce min mai kira ba ma na ka kai kira yi yanzu sai sai kira wajen yin Thank you. na kudanya